wallahi mu mun rasa gano ga rashin lahaya ta ka kai kai kai wallahi wanga babban ciwo na mu dai nan ba mu da kayan aikin da za a ma gyara da matsalar tana cikin kanka sai an hita kasar waje ana nuna rashin lahiya ta annan cikin kwakwalwa ta ba nan ga kai yanzu dai ga asibiti babu kayan aikin da za a min gyara ko